Ni har yanzu ban gane wannan abun ba. Ya za a yi cikin shekara ɗaya maneman auren yarinyar nan su dinga ja da baya? Kuma duk sai sun kawo laifi amma daga baya su fasa. Bata ida ba wata ta katse ta da cewa. Ke ma dai kya faɗa wannan abun da gani ba haka nan bane ba. Akwai wani abu da ke faruwa. Yarinyar nan ba wani mugun hali gare ta ba balle a ce kilan bincike suke a kanta. Ni dai gaskiya Hadiza mu miƙe tsaye ta faɗa tana kallon matan gidan. A hankali matar ta cire hannunta daga tagumin da ta yi ta kalle su sannan ta ce, Yanzu sis me zan yi? Ni dai na san kai lokacin aurenta ne bai yi ba. Kuma ba za ta wuce shekara ashirin ba na me zan damu kaina. Ta faɗa cikin sanyin murya. Daman abin da za ki ce kenan. Wannan abin da ke faruwa ba haka kawai yake faruwa ba. Dole akwai wani abu. ya za a yi yarinya son kowa In wanda ya rasa ta zama tamkar abin wasa wurin maneman aurenta gaskiya dole mu miƙe tsaye wata babbar cikinsu ta faɗa ɗan tsayawa ne na ƙurawa dukkan su kallo ga suna ɗan kama da juna da alamar dukkan biyar ɗin 'yan uwa ne ko kuma in ce dukkan su gida ɗaya ne matan gidan kallon wacce ta yi magana ta yi sisters kar mu yi stenin hannuwanmu da zunubai kan matsalolinmu yanzu in muka je wurin malamai abubuwa daban-daban za su fara faɗa mana kawai mu kai kukanmu ga Allah ba tare da mun je wani wurin ba miƙewa babbar cikin su tai ki zauna nan aikin ga zama ta faɗa tana ɗaukar wani haɗaɗɗen hanbak tare da bel da ke kusa da ita kallanta matan gidan ta ta kalli wata mai aiki da ke jera abinci kan dainin sannan ta ce an ki zauna ki ci abincin mana matan galla mata harara ta ke Allah ya sauwaƙe halinki wato ta abinci kike yi ta faɗa ta bar sauran nan zaune hanyar waje ta yi matar gidan miƙewa ta yi jiki ba ƙwari ta ɗan raka matan sannan ta dawo sauran miƙewa suka yi tana ƙarasowa cikin falon ta kalli sauran matan sannan ta ce sisters mu je mu ci abinci ta faɗa cikin sanyin murya dukkansu miƙewa suka yi sannan ɗaya daga cikinsu ta ce ina ihsan ɗin take tana sama matan gidan ta amsa mata wacce ta yi tambayar ta kama hanyar upstairs sauran suka nufi kan dining table a sama kan cikin ɗaya daga cikin ɗakunan wasu beautiful black beauties biyu ne zaune kan gado ɗaya ba ta da ɗan kwali tana zaune kan gado don har ƙafafuwanta suna kan gadon da ganinta cikin tunani take ɗaya kuma zaune bakin gadon hannunta ɗaya kan cinyar wacce ke zaune kan gadon babe i'm so sorry about this ki ya haƙuri allah zai baki wanda ya fi shi in ji wacce ke zaune bakin gadon Ita dai bata ce komai ba dan banda tunanin rayuwarta babu abin da take yi ta ci gaba da cewa Shahid ba tunanin za a samu kamar shi. Ki kwantar da hankalinki Allah zai kawo wanda ya fi shi. Ta faɗa tana matsa yatsunta a hankali. A hankali yarinyar da ke zaune kan gadon ta ɗaga manyan idanuwanta sannan ta ce, Ni har yanzu abin da ke bani mamaki shine duk ba su cewa ga laifi na a gare shi. ko jiya kwana muka yi da shahid amma bata ida ba kuka ya kufce mata yar uwa menene matsala na menene yake faruwa da ni a shekara uku an sanya aure na so uku amma ana gwarewa ta faɗa cikin kuka sosai da sauri ɗayan budurwar ta haye kan gadon ta rungume ta tana cewa Bear please ki daina kuka ki daina kuka kin san yadda nake jin hawayenki kuwa don Allah ki daina ta faɗa cikin da sashiyar muryarta ita kan kamar an ce ta ƙara balam runguma ƙawarta ta yi ta ci gaba da kuka in kina kuka ni in ce me eh a wannan shekarun amma babu namijin da ya taɓa kawo kuɗin neman aure na gidanmu kin manta shokin ga aike gwammake da sauri mai kukan ta fara girgiza kanta tana cewa wallahi na ki yafi ni da sai an sa rana an kawo lefe sai a fasa ba yanzu mutane sai su yi ta tunanin wani mugun abu nake yasa ake guduna wallahi na gaji da sauri kawarta ta rufe mata baki tana cewa ki daina kuka akan haka komai jarabawa ce Allah ya baki ikon cinye wannan jarabawar bata ida ba ta ya fara ringin da sauri yarinyar da ke kukan ta daga kanta tana kallon wayar kasancewar ta san mai kiranta saboda ta san ringin ɗin shi ita ma ta kallon wayar ta ihsan eh, za ta ɗauki wayar kawar ta yi saurin ɗaukar wayar ta fikin ta fara cewa munafiki Allah isa tsakaninmu da kai wallahi yadda ka sa aminiya ta hawa ya kai ma sai kayi wanda ya fi nata shege tana kaiwa nan ta katsa wayar ihsan eh, tsayawa kallon ta ta yi haba husna me yasa zaki haka da sauri ta fara cewa to ai ƙara da na zage shege in ba dan yare na mana hankali ba ya za a iya fasa auren sannan ya kira ki dan uwar shi idan haƙuri zai bani ta faɗa a hankali Kan Allah ya sauwaƙe bata ida boyen ya ɗauki ringin kuma da sauri Husna ta ɗauki wayar ta kashe shi baki ɗaya ita kam Ihsan bata ƙara cewa komai ba ta ci gaba da kukan bakin cikin abin da ke damunta ita kuma Husna sai lallashinta take yi Ƙofar ɗakin aka buɗe wata ta shigo, an bebi ashe haka aka ƙara yi. Matan ta faɗa da sauri Ihsan ta miƙe ta faɗa jikin matar ta ƙara fashewa da kuka. Kai ki daina kuka me abin kuka. In ji matar. Abin da nake faɗar mata kenan Anta Zainab in ji Husna. To kin ji ƙawarki ta fi ki hankali ki yi shiru abinki. Me cikin auren in barin yana sunnar manzo ba? Anta Zainab ta faɗa tana shafa bayanta. Amma anta ƙilan aljanu gare ni. ki bar faɗan haka komai daga Allah ne ko aljani sai da izinin Allah. maza mu je ki ci abinci da sauri ihsan ta girgiza kanta anta ban iya cin komai anti zainab dan ture ta tai tana cewa ki sauko ki ci abinci in ba haka ba in kira maki anti zuwaira da sauri ta kalli anti zainab ta zo ne e tana ƙasa da sauri ta goge hawayenta tare da shiga bashirum ta wanke fuskar ta ta fito amma still idanuwanta ja ba kamar ƙasan idanuwanta abinka da farar yarinya Bef mu je mu ci abinci ta faɗa wa Husna. cikin sanyin murya duk da ta san ko kaɗan ba abincin za ta iya ci ba amma tana tsoron anti zuwairat daddun cikin yan uwan mom ta fi tsoronta saboda ba ta ɗaukar raini dukansu fitowa suka yi suka zauna kan daini mom sai kallonta take yi duk mutane sai cin abinci suke yi amma wanda ihsan dake wasa da spoon ɗinta wai baki cin abincin ne wata mata ta daka mata tsawa da sauri ta fara cin abincin daga ne matar ita ce anti ita kam Husna ko daga kai ba ta iya yi dan ba karamin tsoron anta take ba haka ta dinga fosin kanta tana cin abincin har ta dan koshe gyara kan dining suka yi ita da Husna tare da mai aikin su hanyar sama suka yi tare mom ta kira su suka koma falo kallon indian movie suke amma hankalin ihsan bai waje duk ta fada duniyar tunani hannunta husna ta kama kasancewar zaune suke kusa da junansu Mom kan banda kallon ‘yarta babu abin da take yi. Around 3:30 su ‘yan uwan mom suka zaunar da ita suka ba ta shawara kan ta kwantar da hankalinta. Ta dinga addu'a jin su kawai take don ta san ina gaskiya san ba ta iya ɗaukar good 30 minutes tana gamawa da Allah. Ko sallah kullum in tana yi kamar ana jiranta. Mom har ta yi mata faɗa ta gaji kan rashin addu'arta bayan ta idar da sallah. bayan sun gama ba ta shawara suka yi ban kwana da mam sannan suka tafi bayan tafiyar su da yan minutes wani farada ya shigo gidan wani babban mutum ne aka buɗe wa ƙofa ya fito da ka gan shi ka ga mahaifin ihsan don har idanuwan su iri ɗaya yana shiga falon husna ta ruga da gudu ta faɗa jikin shi ta fashe da kuka mutumin rungume ta yi yana shafa bayanta yana cewa haba momi na ki daina kuka ki daina kuka kin ji ki bar kuka momin dadi Baƙi da wasu yara uku suka shigo cike da alamun daga shukul suke idan sanye suke da shukul uniform. Su ma runguma mutumin suka yi sannan babban cikinsu wacce za ta kai shekara sha hudu ta ce, Yaya, ya aka yi idanuwanki suka kumbura? Menene yake faruwa da ke? A hankali Ihsan ta kama hannun yarinyar sannan ta ce, Janna Shahid ya fasa auren. Ta faɗa wasu hawayen suna zubowa. Dan buga kafa Janna ta yi tana cewa, amma me yasa me kika yi mishi? wallahi duk na faɗa a classmate ɗina oh my Allah duk abin da suka yi mom na zaune tana kallon su haka ita ma husna ƙaramin cikin su wanda ba zai wuce shekara takwas ba ya ce eh da mun ba na son yaya ta yi aure kullum addu'a nake karta tafi ta bar ni gidan nan ba na so ta tafi hannu janna ta ɗaga za ta bige ta ihsan ta riƙe mata hannu yanzu hanson baka ka son in yi aure ka gafa shekara na ashirin Yaron ɗaga mata kai ya alamun i wato da gaske yake. To shi kenan sai in zauna ka dinga kallo na ta faɗa cikin sanyin murya. Ye daman haka nake so. Bayan ga besti ɗinki bata yi aure ba ya faɗa yana nuna husna da ke showa wurin dat. Ta durƙusa ta gaida shi ya amsa mata cikin jin daɗi. dan kowa na gidan suna ƙaunar husna tamkar yadda suke ƙaunar ihsan. Mam ce ta miƙe ta riƙe hannun mijinta ta kai shi fat ɗin shi. 'yan makaranta suka hau sama don cire kayan makaranta wajen karfe shida husna ta kalli ihsan sannan ta ce babe zan wuce da sauri ihsan ta kama hannunta sannan ta ce please babe kar ki bar ni wallahi i want you around me ba na son ki bar ni bari in faɗa wa mom tun da ba faɗa mata zan kwana ba ta faɗa tana kiran nambar mom ɗinta ake ihsan ta masa mata bayan kamar second aka yi fikin call ɗin daga can ɓangaren husna ta fara cewa mamshi zan kwana gidan su ihsan gobe zan dawo daga can ɓangaren matan ta ce ok gobe zan zo gidan sai mu taho tare ki gaida min su." aikin mamsi ta faɗa sannan ta katsa wayanta gidaje biyar daga gidan su ihsan kan wani babban gida ne wanda mai gadi ya buɗe gate a daidai lokacin da wani babban mota wanda aka rubuta dmc ya yi gaban gidan mai karin yana buɗewa yana gaida wanda ke cikin motar hannu kawai ya ɗaga mashi sannan ya shiga cikin compound tare da parking cikin parking lot inda sauran cars ɗin suke bayan ya gama parking ya relaxing cikin motar for about 5 minutes sannan ya fito hmm I'm dropping it cause guy is beyond handsome gashi ko kaɗan ba fari bane sanye yake da jeans da normal t-shirt hannun shi kwance take da gashi don tamkar a yi kitso a babban yatsun shi silver ne mai shegen kyau da tsada da ka gan shi ka san ya gaji bayan ya fito ya zagaya ba ya ɗauki bag da ke ɗauke da something like system sannan ya rufe motar ya fara takawa a hankali gani na ya nufi wani fat ba mai girma ba don da akwai babban apartment amma wanda ya nufa ɗin is moderate yanda yake tafiya kamar babu lakka a jikin shi Yaya Ayan, wata yarinya ta ƙwala mashi kura daga benen babban apartment. Daga kai yayi ya kalle ta. Baby na ya kike ya faɗa har lokacin yana tsaye. Yarinyar wacce ba za ta wuce shekara sha biyar ba ta ce I'm fine ya aiki. Alhamdulillah. Have you took very good care of Umma? Yes, yaya, that's good. Bari in watsa ruwa. Alright, yaya, ta amsa mashi. a hankali ya ci gaba da tafiya bai ida kaiwa bakin kofar bai ƙara jin an ce yaya ni welcome daga kai ya ƙara ya kalli wasu 'yan mata biyu da ganin su kasan 'yan biyu ne yauwa how was your day Fani yaya suka amsa mashi ya lectures ya ƙara tambayar su lafiya ƙalau yaya suka ƙara amsa mashi ya ce bari na je na yi wanka ya faɗa masa sannan ya sa bakin ƙofar ya buɗe ya shiga falon yana da kyau sosai kamar ba na saurayi ba one bedroom apartment ne tun daga falo ya fara cire kayan shi daga shi sai boxer shirt ya shiga bathroom ya sakar wa kan shi sannan ya fito ɗaure da towel light kaya ya saka duk da kayan da ya saka ba su da nauyi ji yake kamar da dutse a cikin su wayar shi ya ɗauka ya saka cikin aljihun shi sannan ya fito ya nufi babban apartment ɗin yana shiga falo wata babbar mace ta ɗaga kai ta kalle shi Da sauri wani yaro da ke zaune gabanta ya taso da gudu yaya oyoyo oyoyo ya faɗa yana makale shi. Ayan ɗaukan yaron ya ɗaga shi sama sannan ya ce, Superman? man haufa. Yaron wanda ba zai wuce years ba ya amsa da I'm great yaya. Ƙarasawa ya wurin matan ya zauna. Umma ina wuni? Abdullahi son ya aiki. Lafiya lau ina abba na ga motar shi a parking lot ya faɗa yana relaxing kan sofa. Maza tashi ka ci abinci don relax. in ji umma ta faɗa tana ture shi daga kan kujerar oh umma i'm tired i want rest ya faɗa cikin shagwaba yaron da ke zaune kan kafar umma sai da ya dariya da akwai fashion da yawa a hospital yau ne umma ta tambaye shi yes umma ko za ka ƙara doctor ko nurses umma ba ƙarancin doctors ko nurses ba ne kai wannan season da ko ina rashin lafiya ne baka minti biyar zaune sai an tada ka ya faɗa yana ƙara relaxing Aiden you rest in ji umma yana ƙoƙarin nufar kan danin da aka jera abincin na daidai mutum ɗaya yan biyu suka sauko umma za mu je ganin lefen ihsan in ji ɗaya daga cikin yan biyun ok ni ma gobe zan shiga in ji umma salma ayan da ke zaune kan danin ya kira ɗaya daga cikin yan matan yes yaya Filis zo ki zuba min kafin ku tafi, ya faɗa mata cikin kasala. da sauri yarinyar da ya kira ta je ta yi sabin ɗin shi sannan suka kama hanyar waje ku dawo yanzu magariba fa ta yi umma ta faɗa masu To umma suka faɗa sannan suka fice wata yarinya ce ta zauna kusa da ayan ta fara fidin ɗin shi yana amsar abincin na hira bayan kamar minti talatin da fitar yan biyu suka dawo yanayin fuskar su babu daɗi lafiya na ganku haka kamar kun dawo daga gidan mutuwa in ji umma Shi kam ayan juyowa ya kalle su don har lokacin bai tashi daga kan dainin ba. Duk da ya gama cin abincin, jiki ba ƙwari. ‘Yan biyu suka zauna kusa da Umma. Ayan sai kallon su yake don yana tunanin ilan wani ya ɓata musu rai rashin mutunci, wai ba da ku ake ba. ya daka masa tsawa a hankali ɗaya daga cikin yan biyun ta fara cewa wai umma an fasa bikin ihsan subhanallah not again in ji umma Ayan na jin abin da suka faɗa jiya don bai san inda zancen su ya dosa ba. Hira suka ci gaba da yi da Little Sis ɗin shi mai suna Hafsat. Umma kam sai mamakin abin da ‘yan biyu suka faɗa mata take har muna murnar da akwai shagali a nan. President Ebeno tun da sati biyu ke tsakanin nata da namu. Amma ga shi an fasa kuma in ji Salma. Ni wallahi abin da ke bani mamaki shine ko ke da Ihsan bata da halinki. I don't know why this is happening to her. Indi gudan ‘yan biyan mai suna Samira. Umma da shiru ta idan tunani kawai take yi. Ni wallahi kwata-kwata Ihsan ba ta da wani bad character. Ina iya shaidanta da cosmetics ita ce in ji Salma. Samira ɗauko min gyale daga upstairs. In ji Umma cikin sanyin murya. Da sauri Samira ta haye sama ba a daɗe ba ta dawo da wani expecting bell ta miƙa wa Umma. amsa umma tai ta yafa da sauri ɗan ƙaramin yaron ta ya miƙe umma zan je ya faɗa kamar zai yi kuka Lasgo go ta ce mashi ayan jiyowa ya umma ina za ki ya tambaye ta nan nebo na zan shiga ko in raka ki da magaribi ta gabato in ji ayan no ka huta yanzu zan dawo ta faɗa tana kama hanyar waje autanta da biye da ita Fat ɗin Abba suka je ta faɗa mashi abin da ke faruwa, shi ma mamaki ya dinga idan suna mutunci sosai. don ba su sati ba su nemi junansu ba duk da busy da suke i think wannan shine kashi na uku ko abba ya tambayi umma eh wallahi wannan abin yayi yawa inji umma allah ya kawo mafi alkhairi inji abba amin bari in leƙa can ake bari in kira musa abba ya faɗa yana ɗaukar wayar shi umma fita ta yi superman yana biye da shi Ƙanwar Ayan wacce ta bashi abinci ya ci mai suna Nafisat amma ana kiranta Antinmu ka sunan babban ƙanwar Umma aka mata. ta ɗauko assignment suna zaune nan kan dining table yana nuna mata assignments ɗin yana gamawa ya miƙe na fafas ɗin abba cikin respect ta gaida shi sannan ya fara cewa abba ya kira shi cikin sanyin murya ya son ya amsa mashi daman ina son ka bani izini in koma cikin wannan gidan tunda an gama ya faɗa kan shi ƙasa kallon shi abba ya yi na wani lokaci me dalilin ka na son barin wannan gidan babu wani dalilin kawai don ya fi kusa da hospital ya faɗa a hankali kai abba ya girgiza sannan ya ce wannan ba dalili ba ne ba anyway ka bari sai ka yi aure da sauri sadiq ya kalle shi abba yanzu sai na yi aure zan koma ya tambaya har cikin ran shi bai so hakan ba iko da akwai wani abu daban da kake nan niyyar yi ne da sauri ya girgiza mashi kai good ya faɗa yana miƙewa ayan na zaune wurin har abba ya fito daga bashroom shi ma miƙewa ya shiga ya ɗauro alwala sannan suka fita zuwa masallaci suna isa bakin gate umma da ismail wanda suke kira da superman suka dawo da gudu yaron ya tafi bakin tab da ke ba fulawa ruwa ya ɗauro alwala sannan suka tafi gaba ɗayansu deploying day ayin ya shirya ajiye antinmu da ismail a school sannan ya wuce wurin aiki a hospital kam yana zuwa wasu guys guda biyu suka nufo shi Haufa, Abba ya amince? Ɗaya daga cikinsu ya tambayi Ayan. Wallahi guys, Abba bai amince ba, wai sai na yi aure. Dariyar rainan hankali gayu biyan suka yi sannan farin ya ce, Kambu, kai yaushe za ka yi aure? So mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya. Mun